Tarihin Rabi'ul Karawa Wane ne Karawa? Karawa na ɗaya daga cikin shahararrun jarumai a masana'antar shida fina-finan Hausa na Kaniwood. Cikakken sunansa Muhammad Rabi'u Karawa, amma an fi saninsa da Rabi'u Karawa. Ya kasance jarumi, darakta kuma furodusa a masana'antar ta Kaniwood hadi da Nollywood da ke kudancin Najeriya. haihuwa an haifi rabiru kadawa ne a garin kaduna a shekarar 1972 wato 1972 kafin daga baya ya canza sheka zuwa jihar kano shi da iyalansa gaba daya wadda tun asali damai nan ne mahaifar iyayensa rikadawa dai sunan unguwa ne a karamar hukumar madobi a jihar kano wadda ana kiran jarumin ne saboda nan ne mahaifar iyayensa kuma ya hakan ne saboda mutane su gane asalin tushensa iyali kana jarumin rabiu kadawa yana da mata ɗaya da yara shida daga cikinsu maza hudu mata biyu yana kuma zaune ne tare da su duka a jihar kano fara fim ya fara fitowa fina-finan hausa ne tun da jimawa amma ɗaukakarsa ta fara ne tun bayan fitowarsa a manyan fina-finai kamar su afra baya da ƙura matar mutum mati da lado da dai sauransu jerin fina-finai jarumin ya fito a fina-finai da dama kamar su baya da ƙura mati da lado 2014 halimatu jamila da jamilu alkalin ƙauye 2015 ɗaukaka adam jinin jikina ga fili ga mai doki labiraj afra 2015 dare 2015 al'ummata faɗi barai 2012 dare ɗaya 2012 zuciya darisawai 2016 hawa muradi 2011 cikin waye farar saka watar gra fulani takaddama 2018 kalma ɗaya gidan sarauta da dai sauransu sannan yana ɗaya daga cikin jaruman cikin shirin labari na na aminu Sera, wanda ake haskawa a tashar arewa 24 da gawa. da shirin mazaje ne wadda ake sakawa a manhajar YouTube. Haɗaka Kana jarumin ya sha fitowa tare da jarumai da dama na masana'antar shirya fina-finan Hausa wadda sun haɗa da Adam Izango, Ali Nuhu, Usi Madubi, Rahama Sadau, Jamila na gudu, Dan Sambo, Fati Dadi Hikima, Anas Magu, Nafisa Abdullahi, Maryam But, Zaradin sani kb international ramadan boot salisu s plani asmi wakili maryam malika da dai sauransu nollywood kenan shi ma jarumin kamar dai sauran jarumai irin su ali nuhu ko rahama sadau yana fitowa a fina-finan da ake shiryawa a kudancin najeriya kuma ya fito a fina-finai da dama a masana'antar ta nollywood kamar su beyond the bill kaka cloud in the emirate farin jini da dai sauransu karin bayani sannan kamar yadda jarumin ya zayyana yana da mata ɗaya yana da kuma burin karawa a duk lokacin da ya samu dama a cewarsa sannan babban abin da ya fi tada masa hankali shine lokacin da ya ji ana yada cewa ya mutu yayin da shi kuma yana nan a raye wannan dai shine cikakken tarihin jarumin don haka ku taba mana subscribe sannan ku taba alamar ƙararrawa ku yi like mun gode blue hausa tv ta ku ce